ilimi mabuɗin rayuwa. A yau cikin shirin namu muna tare da malami kuma ɗalibi wanda ke karatun digirin digirgir a nan ƙasar Amurka. Ya kuma fara da gabatar da kanshi da kuma bayyana wasu matsaloli da suke addaba matasa a Najeriya. Da kuma zaƙulo wasu hanyoyi da ya kamata matasa su bi don magance waɗannan matsaloli. To, sunana Yunana Ahmed ni daga bauchi nake daga karamar hukumar das na yi makaranta na daya duka tatis na primary da da junior secondary school a das daga wurin kuma sai na shige government secondary school toro na yi secondary school nawa bayan haka sai na shige zuwa jami'ar amadu bello university na na degree na a turanci english language kenan sai na samu aiki da jami'ar a gombe gombe state university ina nan america ina yin digiri na uku phd kenan a a rhetoric and communication koyon iya magana da kuma communication to yanzu kana yin ko kana yin digirin digirgir a wannan fanni da ake koyan magana ko za ka yi mana bayanin ya ake shi wannan ilimin yake na koyan magana? To ilimin koyon magana dai abu abubuwa da ya shafi abu uku na ɗaya shine yanayin rubuta rubutu that rubutu ta iri-iri ko rubutu na media ko kuma rubutu irin na uh, academic rubutu ko kuma rubutu kuma irin wanda aka yi shi for literature so abin da ni nake koya kuma shine yadda zan zan gane eh, in analysis na political discourse muna duba wani abubuwa wani ka'idodi ne ya kamata in za a yi rubutun siyasa misali waɗanda suke rubutu masu masu rike da mulki a mu especially shugabannin ƙasa gwamnoni ministoci so waɗannan duka da suke da wannan responsibility na rubutu wasu abubuwa ne ya kamata su duba lokacin da za su rubutu especially irin wurarenmu da muna da muna da mutane iri-iri muna da diversity so abubuwan da ya kamata a yi rubutu kuma abubuwan da ya kamata da abubuwan da bai kamata ba a sa so abubuwan da nake dubawa kenan za a ga cewar yanzu ga shi har yi zurfin karatu kana karatun digirin digirgir mafi akasarin matasa yanzu a najeriya ba sa da sha'awar ko zillimin yin karatu menene ke kawo wannan rashin sha'awar yin karatu ga matasa to ina ganin babba abin da yake kawo wannan shine babu motivation yanzu in ka duba akwai wanda muka gama makaranta da su tun lokaci na gama makaranta farkon digiri na 2008 bar yau 2015 akwai mutanen da har yau ba su da aikin yi